بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إغاغدا edufin zubacewa mini littafin wuce kwanon gaya alhaqul mubin fi ahadith rasul sallallahu alaihi wasallam alhadisu sabi'a ashira hadisi ya gwe gibe gubeci an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga ba abu huraira so cube bai yi wuga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي سكونا كينكين توشي بأمين شافي أناغم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم la ya da kulu jannata annabi ga na alwa aljanna zuwa man la ya manu jaruhu bawa ga yi zandoro na jaruhu emile tsogunci jaruhu makwabci la ya manu ufa ganbe bawa iqahu shan yana a da gawai limit tsogun za umai lagun so makwabci wai emile tsogunci wai kawai to yau emi gargajiyo ibi na yi gungwa ya manci da wani ɗore katanci na yawanci na makwabci da jige makwabci dai ya ji tsoba ga waje amma makwabci ya ji dazan da gambo har bai fi fata inda dai ya yi ba waje ga waje na to za a doro na zai kata utsoyen ya na fobe goma yana ko ya mi utsoyen yawa na buwa na gabo da jibo rijo ko lenje miwe bai dami ngwagan har ngwagan ni awa magwaga biya ebe ya baja da nabu wajen dina ya makwabci a fayin gbabe yi pata na zandoro ga ejin loba makwabci na shifo bai damu waya na anabi ga zannan lawa aljanna su kusi bai kya ci ne ya gugwa ga haki makwabci gugwa kasar ba wa iko ga yi shiruru ya fahimta ko ya gun iri iri wala na tsuyi na wala na tsuyi ya gami sun tun yi tun ko ni ni tsawai ni makwabci wazan bata inda yi sifa wanja alhadisu samina ashara hadisiyan eshidi gubaci samina wayewa hadi samina eba ka'ida nawo daga salisa ashara rabia ashara ga da hadisu salisu ma eba ka'ida nawo a gan zanna cimici an anas bin malik radiyallahu anhu daga ba anas ya ge malik su kube bayuyu qala muga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci kuna kike to ci bi amin chafiya na ga la tabaghadu e ga je un bedo jima allah akbar wala tahasadu e ga la yagma de bedo jima wala ta dabaru ya gashe zumata doji mare ngai lewa ne ufe je zumatu ngai lewa ne ufe ce a sauya annabi ya gajin man wale su magana ya tauli kan gane wani wa kunu ibadallahi ikhwanan ya fe ikhwanan ya gishi wa kunu ya fe ikhwanan ya gidoji ibadallah na je wuji ya fe wuji soko ji na ji ya giya doji na gole na da kelo ke jan pati wuji soko yau to wuji soko na yi bai ne wani kifi ikili fe kengo na yagi guba ya ja fe fe da kauna alkhairi ya doji na muna da ga yagi wa nan gole ya ga wa wuga alkhairi to a a ga wa ga musulmi ji pite ke mu ya fe wuji soko ji na ja fe giya doji na Rawahul bukhari wa muslim الحديث التاسع عشر حديث اشدين نتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قد اندورو غاي فيزا إيمان جبتوشي واليوم الآخر بيفيزو بينه فلا يؤذي جاره وقال له emile sogun ciwuma wọn ga lagun to makon ciwuma wọn ci ike ni emile sogun shiga yi na wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir zandoro ga fe za imani jibe so ci gan be fe zo bayna fali yukrim daifahu wa e ga uncin e ga ga wa be uncin be gurgudu yan aziki wani e wa lo ya yawo murmusho e wani kando ci shi wala ya ga yake yawan guga guba ba kaba wadda yin kirki jin yawa shi wa gama ina wa na layu ji fahimta ko za yi ube madan shi shi ma ga ke yi shiga waye ce ma wani ya zade kaba shiga kan doci umar ya gaya dole wala gumiya zan doci a gama ga wuce na wadda na lamu bihari a'a dangi bola doci wadda yi shi yin gici dole ya gaya mafa gumiya su dai ji kodare arziki lazari na bai bawa yan gawace wa gaya mafa gumiya so cin ya fuska ndoro ya dina fagen ya ta da jolobu zai cin layawa kabo wadda kirki yawa loye ya yi ta uziri yana lina da bakuwa kan gada a ga tsaki ki ga harfa guta ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر زندور غافظ إيمان جبتو تشغن بيفيز بين فليقل خيرا وابي غوا غوا غوانجي يسموت كو دي وانجي أغامو سوسو ngalwa didi tiyami ubama رواه البخاري ومسلم الحديث العشرون حديث يشتي an abi hurairata radiyallahu anhu daga ba abu huraira to cube bayuyu ina laye wa abu huraira ya lobe shi ne zuwa na adi hadisi sahaba na goberiya abu huraira na hadisi na wa miubu latin ya gama wani anabi muhammadu gana wa tsakani ya kutu ya dagu su tutu 5000 tutu zai jike pata na zuma zai da hadisi iri wuna wani da nabi anabi muhammadu ila jilozo pamba bi aduwa na anabi bayunya to sa katu ne unde yi miya unde gya lole katu mai fanyi jiya zai de yi miya unde gya na wani de yi mi be gishi nan gai ba ga ci tunani wadan ina la asiri ni ya lewa sona ko kuma de zandowa da wani bi anabi muhammadu e ya gwayi limi ila jilozo ga mulaka to aji mai di lokacin ba rufu bai ya zai gaji ne yana buna karan dota tiwa kuma jimni ushe gala bi wa waya gala to madan fe lugwa ya na uba ga yi makanta wa madan a abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha la yanzuru ila a annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inna allaha tushi la yanzuru wa chiyelu ila ajsamikum naka pachiya wacce na kan na katiten gewajo inda wuce su kwaye ya wala ila suwarikun wani cire lo kira ya da kira sa kashi wusa za shi koyo kashi za zuru kashi fabokun za ninza e, wasu ko da sura ya ji cire ya walakin yanzuru ila kulubikun amma dai so caji cire lo baye gbaye shi niye wangi ne mo bai zawo kashi niye dede wa a amalikun mai ke cin tun yi e dede tun wangi wai lo kashi ya e tun dede ibana kawo gadi niye wangi wa mai lo tun wangi a nga wale wuda da amfani sai na da ya gbona gaji tabbata da na da fili wani a ga niye wangi wule mai ji sallah niye wangi zan da lajin amfani gbogbo itsayin guba nan egba kí egba gbogbo wangi wani wangi yau kashi sudu e tun yi rikici wai lo wangi kashi sudu yana su kwai cile na dawa ma wani giki ni ge wani ji ka zage to so ma kayi da mu ciko kayi ni wa lo yin waje ga tin kiya so ro lo ko e gi kayi wugun unzu a unzu made ni wangi o ga kwa lo dun gore wallahi tallahi wa tinga ke dun go ngana kan sa paro unjin e gbon wangi u be tunguru ya wallahi wacin gafe buna kaudiye ma wangiya wa mai zele duna buna wa lauda fitina jika kai ma gugulu jama'a amma ya gina kan face bai kini gige yana kan face ga famba bai niya wangi bai tunguri sada bai ibuna irin wuce ga jifi aljanna boko ƙur'anu ga hinna qasiratu tarf lam Unna. insun qablahum lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala rabbikuma da ya liyakut wal marjan dole ta bai gena wannan waliya yayi re gena sokojiya na waga yakutu gan bai marjane bugo ka wadde na sanai jewa ya lijanna je kawai amma wada wani sa babu mawangi babu tunguru na watin gatere na wajen hankali yin ishe na ke yau kan yi alijen na jide na ebe wani mugo gabe tun so kwe o ladin ya kwede dede o cha tu tuwe buo e gena ka kwaci o ngo le mugo gabe alkhairi mai amma kawai latice man mu ci kun do ci ga adde zai je dabo ya ci mai ajo ga jika to amma ji boji dede na. ga to da wani ji katu na wasu wuyan katu da alkhairi gane eliye ga wa katu jin shetanci maguga na wani wa din zage katu goko jin wa ya dini ji amma wa gaiwo fitina fitina kan yi da wani ma mu ci kon da ti saudiyo zafe daboyin zage na ji aka tun ji amma ina Allah mai tuba jana wawo maga katu dan yi dabo amma wai lami tuwe mude ba faga na katu ja gui be digiri ko mu ji litafi ji mude ilimin ko qur'anu fiti mu magiya wallahi talade mana wa wana in nga ce ba wada yayi zakirki wa dai kauna go fer be zahirin So jira su kusi be kiyace ne bogo annabi ya kaida na wani lajin e da be zaina yi so mai sa kaida na kafi etinye zandoro na igajin dabe ne alhadisul adi wal ishirun hadisiyen shibenici an abdullahi bin umara radiyallahu an daga ba abdullahi gen umara so cube bayu kwalu gan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إن الله يقبل توبة العبد so caji tuba ya wuce inna allaha soci akika lalle soca ya kabalu taubatal abdu wani gwana wuce ga tauna ma lam yu gargir abe ke kara yula tun eyi gyana bi kara yi wuce la tsobati tiya daga yi giwa ko makogoro ba nga tila like tsoci ya to lefi ne ta ci wani daga tiye wo jikin so kwa fayin gani biyu Allahu akbar hadisin na Rawa hasan rawahu tirmidhi na ga mai ugwa ga hukunci zonyi baya wuce wale zai ta titun jade idan na batan lauda ne tun ra'ila so ba zuzu na kuma ba nan fa yala liu tike toci ga wato ba wuce so kuma ga annabi Muhammadu ma ga so kai jikin wai go tuba ya wuce zanga ci tun nu gada ba ta jele wani tun da ni wuta ci ba kwata nan wajo ya gwawa bu ya lalici ke soci ya gafara ba mu ga yi tun da e na wato e ya ta ci ba na ga ga ba hukunci wuta na wasu na Wa da jikun sallah tun gala ina wuji su ta ci wani sai su kuma wallahi talla wuda mini ga wangina albar bahari ga nan hajje zai ke na wuye na wuja gumi bai na. sai su ko su ga mala wadi ya ta ci zahirin na shari'a ga wajen nan su ko fagen bayani tun hali rayuwi bu alhadisu sani wal ishirun hadisi ya shi bai gube ci an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات annabi sallallahu alaihi wasallam ga hujibatin naru bishahawat aina panin da ya sha waje wa hujibatil jannatu bil makari amma aljanna fanin gani be e na ji zawange wane e tuna je ba zawange shi lwana e tun ci ga fa aljanna ni na oga de lo wa de minin pan na gadana e tuna je mara ya du fe de shawuna ga fa na ni na zai ga gada tun shawa wuce jo wadin gwalo enana rawahu al-bukhari wa muslim al-bukhari muslim gago hadisin nabi na dai huwa ga yattun guru sai zai sokwa yi kwade ne ta shaulawa wani ta abu wani to zai ayi to zaya na yole abu gashi la ilaha illallah kawai yi fi gogu bayan ya sha caye ne ba mu ci ne na a da yawo labarin wato bai da shiga nufe diye da ba kan zan sadaka rasu sallallahu alaihi wasallam amma ya tunguru da nan rayuwa ga ta zo ya kpali janna wa gigun yawa za wange biciu za biyu da fedun shi shi ga za wange jini wani ya zagayi na mu da mini ya tuna laza lona na ga mai baza wange jini amma ulo wazi ba wanda wuji katun lalita fi ulo makanta in na ji ɓata ya tuno ne bai majana biyu ya gama yadda aljanna su kufan wuyi alhadisu samin wal ishirun ya mawadi gubaci an sauban radiyallahu anu daga ba sauban so bayu yi qala ugan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gatuci su ku sallallahu alaihi wasallam agam la'ana Allahu rashiya wal murtashiya bara ya tsoci hadisi na ne ke baku bana gayi alhadisu salisu wal ishirun hadisi ya ishibe gute ci mitoji tunani na layitun bai mitun ya gbani na man gina waje mamaki ya mitoga a sata kada labawa shi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رواه البخاري ومسلم أبو سعيد الخدري سوچو بيبيو يوغم gatuci sako sallallahu alaihi wasallam ga la tasubbu ashabi e gagi sahaba mi shi to kuma falau anna ahadakum da aga da zaini min yebo an faka mithla uhudin zahaba na ji sadaka gani bai dukiya ne kuduyi a to na ji sadaka bai dukiya zinari ne kuduyi mithla uhudin doji ciwayen fatiyan ohudana na na ci madina wani shagan dukiya yin rina ridokun don gwa musulmi mu ci ga kpatan ru na ya kudu yi kendo na ciwon fatiyan ohudana yi madina wani annabi gama balaga mudda ahadin ladaya wannan na dukiya nana na. kun ma balaga mudda ahadin dukiya ya zina da na sahaba ya mai lafi gwa ko wani wala na sifa ko gafi ya gwanda wani shigan ji sadaka na lada na sahaba mai adi be gwa ko ya zinari a dobi na wasu sahaba je fi gwanda bo muje to da wasu ko gafi ya gwanda annabi muhammadu ga lada ya wannan wa kun sahaba mai a'a oh, allahu akbar na yi ugwa ciwa ya yi da su kuna ta tiya sahaba jo ngala ya tule fi an doro gale na amila ya gwana ba wa ga mutuna wani yawan amfani ade na wa debo na aibu na gogani su kube bayuya rawahul bukhari wa muslim الحديث الرابع والعشرون حديث يا اشي بغنيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري daga ba abu huraira so cube bayu yuga ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga da uni ma taraktukum elu migwa ye dagwa sun na miga luye gwata tiubana e de na miga jinye gangbati ubana e da tsoyan wucin inna ma halaka man kana kablakum bi su'alihim ebuna inna ma halaka man kana kablakum man kana kablakum zai ji shi yazo nan aluma na ji shi yazo nan inna ma halaka yana jin halaka na yi bi su'alihim daga nirin yajo daga bi na ji da amfani ana wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim bi annabawa na ja fi chele ba ne annabawa ja ga ga kaza a ga kaza a ca ba wa gaga ji kaza na sa ji na yi kayan ina e lajan alaka na da wani bugu ya e ga lugwa irin wuce bai adiye ma ya can leba ma e gabe gaye irin gigi fahiza na haitukun an shai'in idan e na miga ka ya ga ya gaji na ma fajita ne bu ya fiya bai wuce wa iza amartukum bi amrin ina ma mi hagan ya ga ya jina fatu minhu e bebe tun wuce mastata'tum gurgudu jiwaye amma mai wa ga girin ya mai can leba ya can leba ma rawahu al-bukhari hadisa al-bukhari lana al-bukhari wa hadisin nabi الحديث الخامس والعشرون حديث يشبه بغتنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توشي بيبويوي يوغا وغتوشي سكو صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة ليس الشديد بسرعة a shadidu zanen boka na ɗaya eh, ga gboka zagboka da sura'a da kiyo da zazzafin zawon gishi shi yi bai kwace ba a sura'atu azan waga ke ya can waga wuga yi zai zan zanen yi kenan wagba wagi e baya kowa zan zakamafin algallabu fil musara'a ke ya ga na zai zazzake na gai ga suratu bogo musulunci laysa shadidu bi su'a zai gwaka gana uji zai zaza wangiji fiye bai ku cewa a'a innama shadidu annabi muhammadu ga zai gwaka musulunci na ga ya allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab za ja tita cinwa inda al-ghadab lokacin ne uje ga na yuna wani gan daidaya wani ji daidaya allahu ba ibn an gauce ga lokacin mu ce zawon gifan yin kanga zawon gifan ga daidai ga kanga wa mafatu daidai lo kanga to zai ga mini wa lokacin yin mu ce bayu na shi jin daidaya wa maga daidaya na zan daga zai boka ya ba shari'a wani allahu akbar bugu a sura wa yi za hakuri zai biya hakuri lokacin mu je na zai dai tausayi lokacin waje nan gai asara inda zai buka a eh, zan jama'ate na ga kayi kayi agun guwa ya gai shehu zanen gazan yake baya kore gwaka rai musulunci wuji za ka gwaca allah haka ba su ko ya yi sifa na wunan na da mai sifa ya na ba wasu kuri yau hakuri an ya yi sarawin amma a kudaji a kudaji bai zai yi yi mafata ne hadisi ya al-bukhari bai musulmi hadisi ne uba muhimmanci ya hakuri ji bai zawon gizi wani hanyoyi ba hal hadisu sadisu wal ishirun hadisi ya ishirin gutsanci a huzaifata bin Rabi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم حسن رواه الترمذي uzaifa ya geye ma so cube bayu yi wuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga walla kide wallazi nafsi biyadihi annabi ganwun shi ba galbe suna rayun da gubo ne ga Allah subhanahu wata'ala la tamuranna bil ma'ruf ga ya sai ji foro da tunguri wala tan ahunna anil munkar ya ma fe katudiri aula yushi kannan lahu an yi ba sa alaikun abe ke ga tunguru na yaji zawon ji foro bai na lugwa na yayi ji waza wala tana hunna anil munkar yakka tunde da ne dazata ta aluma jona to annabi ga aula yushi kannan lahu ko to chula aula yushi kannan lahu wa to na toci la yushi ku bi mana la yaqrubu wa yi ba na tsoci an yi ba sa alaikun azaba minu na wala ba yi ba azaba bide na azaba ga na daga ba tsoci obi tsoye sun mata da onahu ya wuce guruji ya na ji bai ilimi na ya shafe ba zawon ya shafe ba tsoci duwa fe yi guji sauki azaba nuyaye fala ya tsaje bulakun ma gwaduwa ya dole hadisin ne ga gaga ya ta tsariye mambo da zandoro na amana ya jama da karkashin wani emiton doro kishin doro man doro a shigan wakiyan yajin yalugo yajin yalugo san ba zai ji da ilimi na yau ba muhimmanci yake wazijin zai ji dede na jata cikin bai da zana kacin azabu ga na ya zaguru jafe ba ya kanga ma gobe ya ya biciya amma ya ga ki ya ci adi zai jago a ga fiya betun da daji su koyi da taci zai jafe gowa zunkan doro na alhadisu sabi wal ishirun hadisiyan shi babe guta a baici عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه rasulullahi قال alaihi الله صلى أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في الطعمة صحيح رواه أحمد أربع إذا كنا فيك بوجه لنا إذا كنا فيك abe ke wuga da bewa musulmi na fala alaika gaji damuwa ya ma fata kamina duniya ina ga cewa ma ijele wa wani ma inda ci na jiwa wani ijele ci da nan a daga wata da a cewa sabi boji guni da dajin ya soci gaji damuwa ya doro na ga cewa ma ijele wa wani ma kiwo ya farko ga ya hirzo amana aga wata da bai tutsayin amana wasu duku hadifin aga wato da bai ta gaske wa husnu khalikatin aga wato da bojin wangi wa iffatu fi tu'uma aga wato da gan bai kiyo wadai fi tu'uma e bayan engicho wa ya halal wa min yawan e bayan gicho ngai halalli wa ya ge harama zandoro aga sabin gunin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga alkhaira gumi ya zanna en eh, doro na wacce bai je na wuje mi tuwa yo wuje motwa yo wuje gija yo wuje yimi yo wuje piwa ga mutata alkhaira wuje ko ba socho ngala nga gaji da mo na gatti wa mai jona ma bona ni ma koya da janna unda we hadisin sahihun wa tazu rawahu ahmad imam ahmad mawdu'i الحديث الثامن والعشرون حديث يا مودي قبا عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشية صحيح رواه أحمد ثوبان توتو بيبويوي وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية arashiya ngayi zane lashashaya zane zane latankulutan zane wal murtashiya to zoto laya to za laya na arashi wani laya zane wal murtashi zana laya na Allah akbar zai lare shi wa zai yabo wa bukatu wani ke rishiyo wadda ganda koto wa waya likali nole an rashi wuce yi su mulfa'ilu wani lawaya likali na mayuka dimu rashotan lika zuwa ya hajjati wani lawaya likali ko polis ebo laifi na wajen wucewa gan walautawa yana wai rashi ya ce yi su mulfa'ilu wal murtashi wuce yi su mulmaful zai Allah ya nan ga ilikali ko polis ko zandoro ne tun e wayan biyun ya bude bukatu da uje wuwa na annabi ga fara sokolo shuya bayani ta na ma gami ba ta ci musulmi yoyi na ko aki na ma layawa sai ogade ya e, takin to adem ne man jo na jele ga abe da aki ogabe da be zai kuma ya ga wallahi wa so ga ya takin laifi da ba etinye da ruro ebe ogwa hakiwe ewo tutunu wadana umaga wa dagwa sau ga yawon yagi wacce gan na ji faru ofis yau tarawai gratuit we mudana a maga sau ga yawon yagi a na ji teba ga lotuna kan ga dago yawa tiyo o mai wawo o mada ya kunna cinu ga tiyana etinye da ruro amma kuyi bai a cika da latan kulutan zai yaza awa egbona wato na lalwana waga na bi kakpara buke da kpara yin tsoci mutatiyan arashin zai latan kulutan zayan zai wani wayan bayi na wal murtashi to zauto gona ke ga walikalika ga labe ga goma wawan yi labe kan da shi ba ta mace da dace a wutar wani wani lamari na fitina mu ciku itace musulmi na wayo so na dede de tankuro latta zana har kawa ci ubore zan da ci a fesu ma obo guda da ashe? o ma shi wani ibuna wake kone dana ko ma wake waye gawa da? ifi e fitina Wala wallahi ifi e fitina su kuji sauki wuyi su kuyayi ya tuba ce الحديث التاسع والعشرون حديث يا بوديني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على القبير والراكب على الماشي والقليل على القصير النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسلم الصغير على الخبير الصغير زازما ga gumbe zai gbori mu gai za ka alal kabir nun sassallama jina wazo bai nuguci a'a musulmi ya gigu ba zan dole wa ta waga giwa nuguci na ya ga ke ba waga gun a kan sallama jin wa zasu ma na ga ila da bi misa warra kibo alal mashi a ci gaga wani tatin ya tuce wani mashin bo moto bo watsayi zai ashi zai ba sallama ji a alal mashi zai wale ya daza ta kwata wani kwata ya kone wani gwaza gabe mashi ko moto na wata kan sallama jan wal qalilu alal kasir a ga ya zadegi ya gale yi ya yi ga zai a jan sallama ya yi zaguba ya yi zaguta to ya zaguba ga ka zaguta sallama jan رواه البخاري ومسلم البخاري بمسلم أشعر حديث النبي الحديث الثلاثون حديث يا بوشي غايب كاتمي أجيكني وغابة سكونة a abdullahi bin salam daga ba abdullahi gen salamu da mini mawuci kwen yahudu jo na belo musulunci na abdullahi bin salam radiyallahu anhu so ci bai bai yiwu yahudu yi ke gaskiya yare amma gwa kwa ji imani bi annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam za dai ya ta ga ji imani a tsuma mutu sifa annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam qal uga abdullahi bin salam ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce su ko sallallahu alaihi wasallam ga ya ayyuhan nas ga yayi gishi afshu salam e ga sallama mi ba wa at'imu at'am iya eh, za wangi je ngi chigi wa sallu bil layl efeji fila yashi e efeji salla yashi e wa nasu niyam ne za wangi je lelena adde za jita ce wani ga anna da nafila je yashi na tadkhulul jannata bi salamin gabe jijaci ye galo janna bi amincin e soci Allah akbar sahihun hadisin na ta zo rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi na ga abu isa na ga zai go hadisin na bena rahimahullahu ta'ala jama'in na gai kafin ya katun mini littafiyan albarka ko nabo غير الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله ya shek muhammadu kabir bunu abdullah alkanawi alkanawi hafizahullahu ta'ala gurgudu ne bana social barkudu bai ga cibicinan su kufa gan bayan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk